أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وأشرف المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد الذي أرسله الله بالهدى والدين رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السادة الأئمة الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها ربنا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wama tukhfi as-sudur bayaka yan wa muslimi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da jaddada saduwa a wannan yammaci mai albarka yammaci na lahadi goma sha hudu ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda kuma yayi daidai da 24 watan uku shekara ta 2024 miladiya alhamdulillah thumma alhamdulillah Allah ubangiji subhanahu ta'ala muna roƙon agajinsa da rahmansa da albarkatunsa da alkhairansa da falalansa Allah ubangiji ta'ala ya gafarta mana mu da kurakuranmu Allah ta'ala ya karbi azuminmu mu ya karbi ibadan mu baki daya Allah ta'ala ya yassara mana al'amuran mu ya biya mana bukatun mu na duniya da lahira marasa lafiya daga cikin mu Allah ta'ala ya ba su lafiya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah rahamce su mu kuma Allah ya kyauta tana mu makoma mu cika da imani tsautsayi da bala'i da fitintuno da suke damu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a fadin duniya Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala yaye Allah ta'ala ya bada lafiya Allah ta'ala ya wanzar da zaman lafiya to alhamdulillah ƴan uwa ba mu bushe ba muna karatu a cikin wannan sura mai albarka suratul ra'd ajiya karatunmu na ƙarshe tsaya faɗin Allah tabaraka wa ta'ala ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب ذا متاشي بإذن الله تعالى لك آية قباء يوم نعم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء زين للذين كفروا نعم بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دار عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار صدق الله العظيم ما شاء الله تبارك ‘yan uwa Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai bushe ba yana mana bayani a game da wato ainihin mummunar aƙida da mushirikan makka suke da ita. duk da ayoyi da mu'jizoji da alqur'ani mai girma yake bayani bai musu amfani ba sai da ci gaba da kafirci ne anan Allah ta'ala yake cewa afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat to fa shi Allah ta'ala wanda ya kasance shine wanda yake kiyaye yake lura da kowace rai game da duk abin da ta aikata shi da kuma abin da za ta aikata shin wanda yake da cikakkiyar iko a wajen sanin halayen bayansa zahirinsu da baɗininsu da bayyanannen al'amarinsu da wanda kuma ya ɓoya wanda yake da wannan masaniya zai yi daidai da wanda ba shi da sani shi ne ainihin tambaya أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كمن ليس بقائم بهذا ونشين جواب أما أكا شابي كتبه لزمن جملا وتو واضحا أبن ذي بيو باينتا شي زي فسراتا الله تبارك وتعالى كيشو ينزو شي وند يكسن شي يكي كيائي yake kulawa da kowace rai da abin da ta aikata shi da wanda kuma ya kasance makaho ne ba shi da hankali ba shi da rai ba shi da cikakkiyar iko balle ya san da wannan abu har a ce wai zai kula da shi za su zama daidai ne ba za su taɓa zama daidai ba wa ja'alu lillahi shuwaka, duk da haka su mushrikai suka sanya wa Allah ta'ala ababan kishiyoyi wanda suka haɗa su tare da Allah suke bautata musu qul sammuhum ce da su inda gaskiya ne su ma alloli ne suna da iko irin na Allah ta'ala suna da irin siffofi na Allah ta'ala to ku ambata mana su mana ku gaya mana su yaya suke yaya siffofinsu me sunayensu ya kuma siffofinsu أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول shin kawai ko kuna so ku labarta wa Allah ta'ala ku gaya wa Allah wani abin da shi bai sani ba har ku isa ku gaya wa Allah ta'ala shi bai san cewa yana da kishiyoyi ko za ku sanya masa kishiyoyi an bi zahirin min alqawl ko kuma wannan kawai kirkira ne daɗin baki ne daɗin magana ne kun faɗa ko kanku kun san cewa ba haka ne ba bal zuyyina lil ladina kafaru makruhum kale su ya annabi kada ka damu da su kawai dai aka kawata wa kafirai kafircin su da tsiyansu suna gani kamar suna kan daidai wa suddu anis sabil kuma an kawar da su an batar da su daga hanya wato shaidani ya batar da su daga hanya قراءة وصدوا عن السبيل كينا وصدوا عن السبيل معنا سوسك بطر دكانسو سوكا سوسك زعبا وكنسو هن كما سوك بطر ومن يضلل الله فما له من هاد يا النبي الله كنتر دهنك لنك أي دوان دا الله تعالى يا بطر دشي توباش دوان دا يئس يشير يدشي لهم عذاب في الحياة الدنيا تبس الله تعالى يا تانا دامسو azaba mai tsanani yana nan yana jiran su a nan gidan duniya na kashe su da ce musu zarafi da karɓar dukiyarsu da sauransu wal azabul akhirati ashaq haka kuma tabbas azaba da yake jiran su na ranar tashin kiyama shi yafi muni shi yafi zafi shi yafi tsanani wa ma lahum min Allah min waq a can kan ba su da wani wanda zai kwace su ya karɓe su daga azabar Allah ta'ala sai dai su dawwama a cikin azaba Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan ayoyin da muka karanta yake bayyana wa mushrikai cewa abin nan da suke yi na haɗa Allah ta'ala da wani suke bautata masa kuskure ne babba ba daidai ba saboda menene saboda shi Allah subhanahu wa ta'ala Shi ne majibincin komai da komai shi yake ɗauke da nauyin kowa da kowa shi yake kiyaye kowa da kowa shi yake kula da al'amarin kowa da kowa ƙa'imun ala kulli nafsin bima kasabat ay raqibun wa hafizun ala kulli nafsin bima kasabat yana mai kiyaye mai kulawa ne ga kowace rai da abin da take aikata shi da abin da ta aikata shi babu wani makhluqi da ya isa ya koye wa Allah subhanahu wa ta'ala wani abu da ya aikata shi yake Allah ba zai sani ba babu wannan komai abin da aka yi a koye da wanda aka yi a bayyana a wajen Allah subhanahu wa ta'ala daidai yake da wanda mutum yayi a cikin jama'a da wanda yayi shi a shi kadai ne daidai yake a wajen Allah tabaraka ta'ala allahu ta'ala هو الرقيب هو الحفيظ وهو القائم على كل نفس بما كتبت كبر فريق الله تبارك وتعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين wa ma takunu fi sha'nin ba yadda za ku zai ku kasance a cikin wani yanayi wani al'amari komai kankantarsa a ciki ne ko a waje ne wala ta'maluna min amalin kuma babu wani aikin da za ku kasance kuna aikata shi wala ta'maluna min wa ma takunu fi sha'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin da kuma duk wani hali yanayi da kaga kanka a cikinsa kai musulmi kana karanta alkur'ani mai girma a cikin gidanka a cikin ɗakinka a cikin masallaci kai kaɗai ne ko tare da jama'a ko kuma duk wani aiki da za ku aikata shi in ji ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa illa kunna alaikum shuhudan iz tufiduna fihi sai fa mun kasance muna shaida muna halarta muna tare da ku a lokacin da za ku aikata shi وما يعزم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء باب وني أبن يئسا يقوي وأمنجك سبحانه وتعالى سواء ينا شكين قساني كو ينا شكين سما كو قرميني كو ببا إلا في كتاب مبين face yana nan a rubuce a tsare a cikin littafi mabayyani a hannun mala'iku kuma a rubuce a cikin Allahul Mahfuz وكبر فلن الله تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين دكوا كبر فلن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور da كبر فلن الله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم لكم كمار فريق الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد لكم كمار فريق الله تبارك وتعالى ألم تعلم بأن الله يرى to wannan duk yana nuna mana cewa ma'iyyar ubangiji subhanahu wata'ala da tarayyansa a tare da bayi a tare da bawa a duk inda ya kasance bai isa ba ya ce zai aikata wani abu Allah bai sani ba shi yasa wani bawa Allah yake cewa idza ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqibu idan har ka samu ka ya wani lokaci ka na kai kadai to karka ce wai ka ya ka na kai kadai kace akwai mai kiyaye ni wanda yake kula da ni wanda yake sane da ni shine Allah subhanahu wataala saboda haka abinda ayan take koya mana kenan wani malami daga cikin salihan bayin akwai almajiransa da yake tarbiyantar da su yake koya musu ilimin tauhidi ilimin sanin Allah subhanahu wataala sai wata rana yake so ya koya musu wannan ilimi a aikace shine ya ba su kowannen su ya ba shi kaza yace kowanne ku ya ɗauki wannan kazan ya je ya shiga jeji can nesa inda ba kowa inda ba wanda ya gansa ya yanka kazan nan ya kawo ta kowa ya ɗauki wukansa ya je shiga jeji amma ya tabbata inda ya tafi nan ba wanda ya gansa ya yanki ka yanka kazan ya kawo mana ita to almajirin kowa ya ɗauki kazansa kowa ya watsa cikin jeji can an jima an zo kowa ya zo da nasa a yanke ya yanke ta sai can daga baya wani ɗan ƙarami daga cikinsu ya zo da ita a raye to dama shi wannan ƙaramin almajirai sauran wasu almajirai suna jin haushinsa saboda mai saboda ganin cewa shehinsu malaminsu ya fi ƙaunansa ya fi kusantar da shi da shi suna jin haushinsa sosai kasan san shanin almajiran shi wani lokaci sai a hankali to ba sa son sa wannan dan me yasa kullun sayyidina shine kawai yake kusa da shi to to shi kuma akramaka Allah shayin sai yana so ya nuna musu ba a banza bane yake sa wannan yana kusa da shi kullun akwai hikima akwai dalili amma yau bari ta bayyana muku a waje to shine yake kowa ya je ya watsa a cikin jeji ya yanki gazansa ya kawo ta to aka tafi kowa yanka nasa sai kai shi wannan almajirin nan ya zo da nasa da ranta ga kuma wuka a hannunsa kowa yana masa surutu kaga irin ka ko kai wannan baka da hankali baka ji ba sai na yace kowa ya je ya yanka ya kawo kai ka zo ka kawo ta da rai baka ga jikin nan babba ne suna ta masa surutu malamin su ce a ku kyale shi mu tambaye shi mana me dalili da bai yanka ta ba aka tambaye shi yace ai akramakallahu kai kace mana mu shiga jeji mu boya inda ba kowa inda mun tabbata ba a gani mu yanka yake wallahi na yi ta yawo yi ta yawo je na zonna na duba na kai kaina ni kadai na duba sama da ƙasa na gani ban ga makhluqi kusa da ni ba amma na san Allah yana gani na na san Allah ta'ala yana tare da ni yana gani na saboda haka shi Allah baka cire shi daga abun ba kai kace ka tumbata kada kowa ya ganka to baka ce kada kuma Allah ya ganka to Allah ya ganni akramaka Allah saboda ka ni na kasa yanka ta saboda wannan dalilin kun ji wata irin fahimta da ba a ganin ta a nososi sai da zauqi wal mushahadati ina ji an gane abin da nake nufi wani ilimin kake sai a takarda zaka samu ba za ka samu ba sai da training sai da tarbiyya sai a gaban malami sai a gaban shehi ana gane abin da nake nufi to shine yake ga musu to kun gani wannan shine dalilin da yasa nake aje shi kusa da ni kullum kuna jin haushinsa yanzu ga ku kullum kowa kowa a cikin ku yaje yanka nasa ya dawo da ita ni nake da ku ku shiga jeji inda kowa kada ya tabbata ya tabbata inda ba kowa yake ganin ka kun je kun yanka ku manta da cewa Allah yana ganin ku amma shi kuma ya tabbata Allah ta'ala yana tare da shi shi yasa bai yanka nasa ba jama'a kuna gane abin da nake nufi saboda haka ma'iyatullah muraqabatullah subhanahu wa ta'ala a tare da bawa tana da muhimmanci muna karanta muna faɗa kullum maganan da malamin mu shehu mu shehu Ibrahim Fala al-Husayn yake faɗa Allah shi kara masa yadda yake ce duk lokacin da musulmi yake kula da waɗannan kalmomin nan guda uku a gabansa ya san ma'anan su yana aiki da su to wannan bawan Allah ba zai taɓa shiga matsala ba ba zai saba wa Allah ta'ala da iznin ubangiji subhanahu ta'ala, mundi ya kiyaye waɗannan kalmomin nan guda uku Allahu ma'i Allahu nazirun ilai Allahu qadirun alai Allahu ma'i Allahu nazirun ilai Allahu qadirun alai Allah ubangiji ta'ala yana tare da ni duk inda zan shiga duk inda zan zanna Allah ubangiji subhanahu wata'ala yana gani na duk inda na shiga ba zan boya masa ba Allah ta'ala yana da cikakkiyar iko a kaina in nake zan saba masa yana da cikakkiyar iko ya kama ni lokacin da ya so ya ga dama in mun sa kalmomin nan a gaban mu duk inda zamu zanna inda tashi to mutum watakila ba zai iya saba wa ubangiji subhanahu wataala ba saboda haka muraƙabar ubangiji subhanahu wataala wannan wani fanni ne wannan wata matsala ce mai zaman kanta wanda za ta ɗaga mutum darajarsa kusa da ubangiji subhanahu wataala ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa mala'ika Jibril lokacin da ya tambaye shi game da ihsani ya ce, An ta'abudallaha ka annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ka kasance in kana bautata wa Allah kai kullum kamar kana ganin Allah yana tare da kai a kowace ibada dan uwa musulmi ba wai kurun sallah bane kowani yanayi na al'amarin musulmi yana cikin ibada qul inna salati wa nusuki wa mahyayi wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umir sallata rayuwata mutuwata al'amari na gabaki ɗaya mallakar Allah ne ina tare da Allah musulmi kada ya ɗauka cewa sai lokacin da ka shiga sallah kana ibada sai lokacin kan da ka yi azumi kamar kana ibada a'a rayuwarka ma gabaki ɗaya kai ibada kake yi daidai da baccin musulmi ibada ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana in za mu zo mu yi bacci to ga addu'an da ya kamata mu yi na bacci saboda mene saboda mu kasance muna cikin ibada har ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya zaburar da mu ba wai kawai addu'a ba inda za mu iya mu yi bacci da alwala to mu dinga yin bacci da alwala kai malaman sun yi bayani ko da kana da janaba ba ka samu wankan janaba ba kana iya yin alwalanka banda wankan janaba ko da ta tayammumi zaka iya ka yi shi kai yi baccinka saboda menene saboda ka yi wannan ibada mai zaman kanta ko da kana cikin bacci kai kana tare da ubangijinka subhanahu wataala saboda haka musulmi duk rayuwarsa rayuwa ce ta ibada ana gane abin da nake nufi to tun da rayuwa ce ga baki ita ibada to ya kamata ya sa Allah a cikin ya sa muraqabar ubangiji subhanahu wataala a tare da shi galibin abin da yake jamu cikin matsaloli da aikata zunubai da saba wa Allah da cutar mutane da ɗaukan haƙƙin mutane da zalunci to galibi lokacin da za a yi ba a san Allah ba ba a muraƙabar ubangiji subhanahu wataala inda musulmi yana muraƙaban cewa ashe in har zan ɗauki hannuna in sa a kayan mutum in ɗauki haƙƙin mutum Allah ta'ala yana tare tare da ni kuma yana da iko a kaina mutum ba zai wannan cutarwa ba zai wannan zalunci ba ba zai wannan ta'adda ba amma muna manta da Allah subhanahu wataala shi yasa muna faduwa cikin matsala abun takeice ƴan uwana musulmi ko da wannan gobaran da ta faru a cikin girawa kwanakin baya na wajen garken block ana ba mu labari lokacin da ƴan uwa musulmi hankalin kowa ya tashi mutane kuka suke yi saboda rayukansu dukiyarsu abincinsu abin shansu suturansu amma irin wannan yanayi kuma wasu sun shiga saboda zalunci a irin wannan yanayin zalunci an shiga ana ta yi wani zai fita a gurguje ɗiba kayansa sai ya ga wani ya ce ka da Allah dan uwana ka rike min ka zaje ko in ya bashi ya bashi kyauta sai ya gudu da ita gobarin da aka shekaran da ya wuce a cikin Monday market shi ma haka aka yi ana wuta tana cin balbal ƴan uwa musulmi ƴan wanka musulmi suna kuka dukiyoyinsu tana salwanta wutan tana cinyewa wasu ga rayuka wasu ga wannan amma a irin wannan rashin imani rashin tausayi mutum sai ya kasance yazo yana yana ɗiban haƙoƙin mutane wani bawan Allah yake ga mu yake wallahi in na shi zan shiga shagon yi kokari kamar in mutu in samu in cire wani abu in murga in bawa mutum sai in kasa ganin sa sai ya gudu da abu yake na kasa yake da haka na bar shagona ta kone to da ya cire ta ya ba hannun mutum ya ce wai zai taimaka masa sai ya gudu da ita yake ba wannan maruta ta kinye ba ya san cewa gobara ta kinye baki daya da kuma in ga wani yana ga haushi ga adawa mutum zai yi min wannan ba daidai ba in uwa musulmi me yake sa wannan abu yake faruwa rashin muraqaban ubangiji subhanahu wataala shi sa in mun san Allah ta'ala yana tare da mu yana ganin mu yana da cikakken iko akan mu to mutum idan ya yi aiki da wannan watakila zai haffafa masa zai sawwaka masa wani irin zalunci wani irin tsiya wani irin mugunta wani irin abin da ba daidai ba mutum ba zai yi shi ba tun da ya san Allah ta'ala ya kewaye shi shine anan Allah ta'ala abin da yake faɗa kenan afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi shuraka su mushrika sun riga sun canya wa Allah ta'ala kishoyi suna bautata musu kowa da irin nasa gunki Allah ta lake qul sammuhum <coughs> kashe da su su ambaci sunayensu mana su kira su su gaya mana yaya suke in sun tashi kiran ba komai ba za ka je illa wata kila sunaye na mata manata walata wal sunaye na irin sunayen mata ko kuma irin sunaye ne na wasu abubuwa da ake da duwatsu ko kuma da bishiyoyi ba ba sunayen abubuwa masu kirki ba balle a ce wani abu da za a bautata masa in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allah biha min sultan ba komai bane illa sunaye ne ku ne kuka kirkire su ku kuka ba su sunan wani da hannunsa zai yi wannan sa ko daga tabo ne ko daga dutse ne ya kakkarya wani abun sa? ko daga bishiyoyi ko daga menene wasu ma nasu daga ajiwa ko dabino wani ma nasu daga tsere daga nama wai shi zarfin sun nama ina ji kun gane abin da nake nufi sai zai gyara abunsa for temporary ne zuwa lokacin da yunwa za ta kama shi ya cinye ya gama kuma ya sake wani daban an fahimta da kyau to haka dai sun yi wasu kuma nasu wai su alhazai su suna da kuɗi suna da duka suna da arziki suna yi nasu da, da azurfa wasu suna yi nasu da dinarai a gane wa da kowa kuma ya wanda gwargwadon yadda yake da ƙarfi in yayi sa kuma ya sa masa suna sunan ma shine kawai ya ƙirƙira wani nasa ubal wani nasa lata wani nasa manata wani nasa al'uzza wani nasa kamar da Allah wala tazarunna waddan wala wai waddan wasunan gunki waddan wala suwa'a ya yauqa nasra duk wa'annan sunaye ne na gumaka da ake bautata musu ina ji an gane abin da nake nufi to musulmi shine wanda Allah ta'ala ya sa fitila ya sa haske a cikin kwakwalwansa bai yadda da waɗannan harafat ba ya bautata wa Allah ya sarkake Allah subhanahu wa ta'ala yace kace da su sammohum ku ambata mana sunayensu ba komai bane ko kuka kirkira يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى زوري كما رد الله تعالى يقال بيانا في سورة النجم شين معنى قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض كوكو وكوي إنسا هركو غبا كلا برتا وألا كبا وألا لا باري وني أبند بيسني با هركو غيا وألا ألا ينا دكيشي شي الله بيسنسوا هركو إسا كبا وألا إن ونن لا باري باكو إسا با an bi zahirin min alqawl ko kuma kawai ƙarya ne kawai magana ne zance ne kun kirkiri abun ku dan ku samu wani abun hira a tsakanin ku ba gaskiya bane kuma ku sa haka din ubangiji ya ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam bal zuyyina lil ladina kafaru makruhum ya annabin Allah ka kyale su kada ka damu da su kawai dai shaydani ne ya kawata musu kafircin su da tsiyan su kawai suna ganin batan da suke nan kamar gaskiya ne kamar yana da kyau kai karka damu da su ka kyale su ka kwantar da hankalinka wa suddu anis sabil an riga an batar da su an kawar da su daga hanya shaydani ya riga cinye su ga baki daya wa man yudlilillahu fama lahu min had duk wanda Allah subhanahu wataala ya riga ya batar da shi to ba wanda ya sai shiryar da shi shiriya ta Allah ne kadai wanda ya mallake ta wanda Allah ta'ala bai so masa shiriya ba to ba yadda zai yi ka shiryar da shi in ji annabi inji ji ubangiji subhanahu wataala yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam to in annabi sallallahu alaihi wasallam ma ana gaya masa haka to balle a zamanin mu na malami ya isa yi wani abu iya abun da guduma wanda malami zai yi shine ya bayyana ya fadakar iya abun da Allah ta'ala ya sanar da shi da amana ya bar Allah subhanahu wataala yayi aikin sa ya bar masa zabi wanda ya so ya kai masa shi ya shiryar da shi wanda bai shiryar da shi ba kuma wannan al'amari na ubangiji subhanahu wataala ba wanda ya ce cewa Allah dan dan me yasa baka shiryar da shi ba ina ji kun gane da kyau lahum azabun fil hayatid dunya wal azabul akhirati ashaq su wadannan mushrikai kai inji Allah yake cewa an tana da musu anan azaba mai tsanani anan gidan duniya azaba na kashewa da za a yi musu in an fita yaki ana kashe su kuma ana kwace dukiyarsu sannan kuma akwai azaba wanda yake jiransu babba wanda yafi tsanani yafi muni shine azaban kiyama wama lahum fil wama lahum min Allah min wa sam basu da wani koma bayan Allah wanda ya isa ya kwace su ya basu nasara ko ya basu kariya banda Allah basu da wannan daga nan Allah ta'ala sai ya koma bayani akan mutanen aljanna kaga yanzu wannan kakan in wuta ne akan tsinannu akan taɓaɓɓo to ya kuma labarin wanda suke da rabo wanda suke da sa'ada sun zamanto salihai sun zamanto waliyan Allah yaya nasu yake sai Allah ta ce masalul jannati allati wa'ida almuttaqun siffar aljanna da Allah ta'ala yayi alƙawarin ta ga masu taqawa ga bayansa masu tsoron Allah aljannan da Allah ta'ala yayi ta, ga waɗannan bayin Allah yaya take yaya siffanta yake yake ga kaɗan daga cikin siffofinta yake ubangiji ta'ala tajri min tahtiha al-anhar ƙoramu na gudana daga ƙarƙashin benayenta manya-manyan ƙoramun nan guda hudu da Allah ta'ala ya bayyana su a cikin suratu Muhammad ko suratul Qital suna gudana ne a ƙarƙashin benayenta mutumin aljanna abinda Allah ta'ala zai arzuka shi na abin sha na abin jin dadi abu ne wanda ba za a ce wai kwalba daya ko kwalba biyu ko kwano daya ko kwano biyu a'a koramu ne yana gudana yana kurara yana guduwa masalul jannati allati du'ida almuttaqun tajri min tahtiha al-anhar waɗannan anhar kuni Allah ta'ala ya fassara wasu daga cikin su a cikin suratul qital مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن أتكنت أقول قرمون روى ruwa Ruwa mai daɗi wanda baya canzewa baya baya sa baya yin ƙarni baya yin ɗaci ruwa ne mai kyau wanda baya ɓaci ba sai an sa masa magani ba a wanke shi ya zama menene sunan shi modakat alal misali ko kuma ba sai an tattace shi an yi masa wasu abubuwa wai ya zaman to fiya wata ko kuma ba sai an za an kakkara shi an zuma shi cikin kwalabe ko a cikin ruwa shi da su wai bottle wata kowanne da irin nasa suna to na aljanna kan daban yake yana nan gairi asid mai kyau ne mai daɗi baya sa tsari ana gane abin da nake nufi baya ɓata wa mutum komai sai dai mutum ya shaddan ya ji daɗi akan daɗin da Allah subhanahu wata'ala ya ba sa wani suwan wata balle faro ko kuma wani kamfani daban an gane abin da nake nufi in kana so ka sha wato ruwan aljanna gairi asin to ka bi Allah subhanahu wata'ala amma in ba haka ba sai dai ka ci gaba da ruwan gohal. Allah rufe mana asiri in mutum ya ci gaba sai ya samu modaka Allah ya kara rufe mana asiri in kuma an ci gaba kuma sai a samu wa'annan bottle water yau kaga dai fiye wata man da yanzu ya zama mana matsala da masifa a cikin ramadan din nan an yi mana yana har yana har tsada gare sa an fahimta da kyau to ruwa mai karamci ruwa mai daraja ruwa mai ni'ima shine anharun min ma'in ghairi asin na aljanna Allah fana wa ta'ala ya shayar da mu daga gare sa fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min laban lam yataghayyar ta'amuhu kaje qur'ani ƙoramu ne na madara ko kace nono kasa ko wanda yake son madara akwai wanda yana son nono to kowanne ƙoramu ƙoramu ne kowanne Allah ta'ala yana yin sa wa ɗan aljanna fataka fataka yana ƙurara lam yataghayyar ta'amuhu baya yin tsani baya yin wari baya darkatse zaka gansa kamar yanzu aka tasa shi ya subhanallah daɗi akan daɗi madara na aljanna daga jinsa ka san cewa in Allah ta'ala ya baka shi ka kai rabo duniya da lahira wa anharun min laban lam yataghayyar ta'muhu sai ce wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin wasu kuma ƙoramo na giya giya ce wanda tana da daɗi ga masu shanta la yusaddauna anha wala yunzafun ba ta sa ciwon kai balle jiri Bata sa maye balle mutum ya faɗi abin da ba daidai ba balle ya je ya kwanta a bola ko ya kwana a bola ko ya je wani abin da wannan Bata zama tana da wari mutum ce balle zai buya daga mutane duk wannan babu shi aljanna a wannan giyan aljanna ita special giya ne ba irin ta ta duniya ba eh, tana da daɗi tana da lazzatin lisharibe in ji ubangiji subhanahu wata'ala la yasma'una fiha laghwan wala ta'sima illa qilan salaman salama idan suka sha ba sa faɗa irin maganar da ba daɗi a ɗan giya na nan duniya ya kai ma ka san Allah da ya rufe asiri to can idan ya sha wallahi sai dai ya ƙara hankali akan hankalinsa la yasma'una fiha lagwan baka ji daga gare su kalmomi marasa daɗi kalmomi marasa imani a wala tasima? balle kalmomi na zagi ko na ashar sai dai in ka ji sun faɗa illa kainan salaman salama sai kalmomi na salam na aminci na daɗi da walwala an gane abin da nake nufi to wancan wancan giya ta aljanna wa ka'sin min ma'in innan Allah ta'ala yana kawo ta yana ba wa dan aljanna ƙoramu ƙoramu ne an fahimta da kyau ƙoramu ƙoramu ne na tafiya kuma iri iri iri iri launi launi nau'i nau'i shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ɗana ta a nan gidan duniya to a can ba zai sha ba ma'ana duk wanda ya sha maye ya sha tramol ko ya sha wiwi ko ya sha shansha ko ya sha ya sha ya sha duk wa'annan kwalabai da wa'annan magunguna da ire-iren su wanda ya dan dana su anan a can koda ya tuba malamai suka ce ko ya tuba toba san nasuha a can aljanna in an sa shi da a bashi ruwan aljanna da madaran aljanna da zuman aljanna da jus na aljanna in ya zo jiya na na san kai da dashen duniya ka sha <laughs> a nan bari sha ta ba kaga in an hana kashin wallahi an gama da kai shi yasa musulmi ya kamata ya haƙura wallahi ya dage ya dage ka yi wa kanka jihadi duk wani magani duk wata koya da za ka san za ta kama illa ta hana ka a can ba za ka sha ba wallahi ka ce salaman salama a nan ba ruwana da ke saboda na can nake so ba ta da illa da nassin alƙur'ani bai girma ba ta da cutarwa sai daɗi amma na nan fa bature ma kansa ya faɗa yace abinda kuɗi yake siya yake kawo mutum cutarwa sai dai maye yace kuɗi ya siya amma kuma ya kawo mai kuɗin wanda ya siya shi kawo masa bala'i da musibar ke sai dai kwaya mutum ya siya dan ya bugu ya siya ya kawo kansa bala'i sai ta zo ta cutar da shi a hantansa ko a kodansa ko a zuciyarsa ko a kwakwalwansa ko a kirjinsa ko dai ko dai ko dai mas'alolin illolin na waɗannan abubuwan nan suna da yawa wallahi ɗan uwa musulmi kwanakin baya wani aboki na a cikin sakatargin sakani inda ake ke waɗanda masu shaye-shaye masu kwaya masu wanda ake inda ake wannan in ka shiga kaga wajen wallahi za ka gode wa Allah kuma za ka tausaya musu me yasa suka sa kansu a cikin wannan al'amari ina ji kuna fahimta wallahi kada ku ɗauka da daɗi babu daɗi mutum zai cuci kansa ne kafin ya cuci kowa kuma kafin ka hankara ka riga kai expire ita ne matsalanta ana hana ka da hankali da hankali baka hannuwa kana koya kana aje aje aje wallahi kafin ka hankara ka ce wai kai ka daina ka riga kai nisa wataƙila lokaci ko ka daina illanta ya riga ya kwandamin abubuwa da yawa kaga matsala ne yan wallahi matasa dewa sun rodo da ire-iren wayannan ababai sai kaga mutum baya yin sana'a in an ba sa kuɗi baya iya rike shi baya iya wani abun da zai amfani kansa balle ya amfani a jama'a ba saboda duk neransa inda ya samu can zai koya zai je ya kashe ta to ina wannan naira za ta yi albarka ina wannan kuɗin zai yi albarka da kake muharabar Allah ta'ala da shi in aka baka maimakon kai wani abu da zai ma amfani sai dai ka sai abin da zai bata kwakwalwanka ya bata addininka kuma Allah ta'ala daga cikin masalih na musulunci da abubuwa da musulunci ya zo don ya kare mana su don ya mana ya kiyaye mana su ababen nan kulliyat din nan guda biyar masu muhimmanci musulunci ya zo don ya kare addininka musulunci da ya zo don ya kare wato ranka shi yasa ya haramta kisa musulunci ya zo don ya kare mutum kwakwalwansa shi yasa ya haramta menene maye da kuma duk wani wannan ya zo don ya kare wato ainihin nafi zuriyar mutum shi yasa ya haramta zina ya zo dan ya kare dukiyar mutum ina ji kuna gane abin da nake nufi to waɗannan masalih kulliyat na addini guda biyar ɗin nan gabaki ɗaya daga cikin su akwai kiyaye menene ƙwaƙwalwar mutum da rayuwarsa to amma idan mutum bai daina waɗannan abubuwa ba kaga shi ya je kansa a cikin bala'i a cikin musiba Allah ta da ya shirye mu kuna fahimta da kyau to muna maganan aljanna da koramunta na wannan fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisharibin sai ce me wa anharun min asalin musaffa koramuna wata takiccen zuma zuma mai kyau mai daɗi wataƙila na duniya nan kana shakku shankun sama na can babu shakku a cikinsa Allah ta'ala ya tanadar da shi ga in aljanna Allah ta'ala ya samu aljanna tajri min tahti al-anhar yace ukuluha da'imun wa dhilluha ukuluha abincinta abi ne wanda yake dawwamamme da ake ci a cikin aljanna ba shi da kaka saɓanin abincinmu na duniya a nan kayan marmarinmu itatuwanmu duk suna da kaka suna da lokaci in lokacinsu bai yi ba duk yadda kake so sai dai ka haƙura ba za ka same su ba sai in kakarsu lokacinsu ya yi lokacinsu yana wuce kuma za su wuce ana gane abin da nake nufi to amma abincin aljanna dawwamamme ne mangoron aljanna ba ta da kaka ayaban aljanna ba shi da kaka tumatirin aljanna gwaiban aljanna ananas ɗin aljanna abaraban aljanna a taya ni mana da ambato abubuwa na daɗi daɗi apple ɗin aljanna da meme duk da abubuwa na daɗi na daɗi na daɗi na aljanna wanda ana yi don a ji daɗi don a mori rayuwa balle manya-manyan abinci mai nauyi-nauyi mai gina jiki irin su nama irin su kaza irin su kaza duk waɗannan a cikin aljanna ha da'imun abu ne wanda yake dawwamamme ne baya karewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce dan aljanna daga zarar yayi marmarin abu sai ga abu yana gabansa dan aljanna kenan gata kenan yana tunani ya kamata yanzu in sha juice na banana yana tunanin wannan juice din zai samu kawai gashi yana gabansa yana tunani yanzu ya kamata fa kawo min naman kaza sai ganta ga tana ga gabanta a yanzu ya kamata a yi min kaza yanzu ya kamata ina tunani wa fakihatin kasira la maqtu'atin wala mamnu'a wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun fakihatin mimma yatakhayyarun wato kayan marmari nana daga cikin abinda suke zaba suke so kowa da irin abin da ya fi son sa a nan duniya wataƙila wannan yana son mangoro wannan ya fi son ayaba wannan ya fi son abaraba wannan ya fi son kankana wannan duk kowa da irin abin da wanda ya fi son sa to haka Allah ta'ala da shi zai dinga karrama shi zai dinga darajanta shi a cikin gidan aljanna abinci kaca kaca abinci iri iri ma'idatan minas sama'i ne Allah ta'ala zai ba wa dan aljanna in aka ce ma'ida karka ce zan ina sunna ina nufin ina karanta na suratul ma'ida a in aka ce ma'ida yake babban faranti wanda ana cika ta da abinci iri-iri abinci nau'i nau'i nau'i nau'i ita ce ma'ida to dan aljanna duk lokacin da ya bukata abincinsa to haka irin wannan za su zo masa horon in ne wannan tarike wannan tarike da kuma wildanun mukhalladun sai a dinga aza masa gaba ranka ya daɗe akramakallahu gashi abin da kake nema shi kuma ɗan aljanna tsaban daɗi sai ya dinga ci ya dinga ci ya dinga sha ya dinga sha ka san aljanna a can babu ƙoshiya ba ana ci ne don a ji daɗi don a more ne dama can babu yiwa balle a ci saboda a ƙoshi babu ishin ruwa balle a nema don saboda a kashe wa ishin ruwa babu wannan duk cin daɗi a cin su da shan su na daɗi ne ina ji jama'a kuna fahimtar abin da nake nufi to haka ukuluha da'imun abincin ta dawwaman ne dan uwa musulmi shi yasa ya dan uwa wallahi karka damu in abincin da yake government house baka samu ba ko wanda yake gidan wane baka samu ba ko wanda yake gidan wane baka samu ba to akwai ranar da zaka samu naka ukuluha da'imun wa dhilluha to wace lokaci ba wanda zai sa ma ido zaka ci yadda ka ke so zaka bar yadda kake so ana fahimta da kyau saboda haka abu mai wuya shine imani da tsoron Allah subhanahu wataala amma duniya fa duk wani abin da ya wuce ka dan uwa bai wuce ka ba akwai ranar da zaka raba. ana fahimta da kyau ukuluha da'imun yace wa dhilluha shi ma da'imun saboda ukuluha mubtada da'imun khabar nashi wa zilluha shi ma mubtada aka shafi khabar nashi shi ma da'imun saboda dalalatul awwal alaihi ukluha da'imun wa zilluha aidan da'imun jama'a kuna gane abin da nake nufi to haka zilna ta mana inwarta shi ma dawwamamme ne inwar aljanna wato rana ba ta shafe shi hasken rana baya shafe shi a'a babu ma rana balle ta zo ta shafe inwarta inuwar aljanna mai daɗi wa zallin shi ma zama a ƙarƙashin shi shi ma ni'ima ne daɗi akan daɗi ba wai inuwan da an zuba masa ruwa a ƙarƙashinsa saboda an jima za a zo a zana don ya yi daɗi a wannan haka dai Allah ta'ala ya yi tsada daɗinsa ukuluha da'imun wa zilluha malaman suka ce abinda Allah ta'ala ya ambaci zilluha inuwarta saboda ɗan aljanna shi mutum ne mai son daɗi mai son ni'imomi wani lokaci zai na a gidansa a beninsa a cikin wani wani lokaci bari ya soka a ƙasa ya sha iska to shine in ya zo ya soka ƙasa bishiyan ɗan aljanna ai jiya mun karanta ta ƙoba lahum wa husnu ma'ab bishiyan da yake zama a ƙarƙashin ta in wanta inda mutum zai samu doki mai saurin guduwa kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin sahih muslim doki mai saurin guduwa in an sake shi a ƙarƙashin wannan bishiyan nan kafin ya wuce ta sai ya kai shekaru ɗari wannan bishiya ne na ɗan aljanna daga cikin bishiyoyinsa sai ya zonna a kawo masa kojarunsa manyan-manyan nan wato ainihin gadajin zamansa sai a ajiya su a nan a kawo masa kayan abinci kayan abin sha kayan marmari ga kuma malam wa horon inin ka amsali lu'li'il maknun matan aljanna wannan tana gefe wannan tana gefe wannan tana sama abinci Allah me kake so abinci ranka ya dade me kake so abinci ya raina me kake so abinci ya kaza wannan ta basa wannan ya basa wannan ya basa ukluha da'imun wa zilluha to haka Allah ta'ala zai ni'imtar da shi ni'ima akan ni'ima kowace ni'ima idan ya dana ta ya shige ta sai ga wannan ni'ima ta fi wancan ta ɗazu ta yanzu ɗin ta fita wanda ta an yi ba zai tana jiransa kuma za ta fi na yanzu haka kullum Allah ta'ala yana ƙara musu ni'ima akan ni'iman da Allah ta ya ba su har zuwa lokacin da zai gama cika musu babban ni'ima ne Allah ta'ala zai ba su daman su kalle shi Allah ta'ala ya muna da rabon ce tilka uqbal ladina taqaw wa uqbal kafirin an-nar wancan da abun da aka bayyana shi Shi ne kyakkyawar makomar wanda suka ji tsoron Allah wanda suka ji tsoron Allah to wancan ita ce makomarsu ga ni'imarsu ga aljannansu wa iqbal kafirinan annar wanda kuma suka gafarta su kuma makomansu shine gidan wuta jahannama da wahalhalunta da azaba da yake cikinta Allah ta ya tsare mu Allah ya sa muna da cikin aljanna na'am aya ta gaba Allah ubangiji subhanahu wataala yake ce wallazina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilayk lalle waɗannan da muka ba su littafi yahudu da nasara musulmai daga cikin su waɗanda suka hankalta sun fahimci gaskiya suka bi gaskiya suna yin farin ciki da da aka saukar maka sun yarda da shi sun amince da shi kuma sun yi aiki da shi kamar su wane ne kamar su Abdullahi ibn Salam da annajashi da mughairi da makamantansu sun musulunta daga cikin yahudu da nasara sun yarda da addinin musulunci sun yi farin ciki da ni'iman da Allah ta'ala ya ba su ita haka kuma suka taimaka wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wajen isar da saƙon addinin musulunci ga wasu daga cikin jama'arsu shine ma'ana wallazina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilayka wa min ahzabi man yunkiru ba'dahu amma kuma a cikin ahzab rundunoni waɗanda suka hada kansu dan su yaƙe ka dan su gama da kai to a cikin waɗannan jama'a ɗinnan da suka hada kawunan su akwai wanda suke inkarin wani bangare daga cikin alqur'ani mai girma ma'ana ba duk ahlul kitabi sun yadda da kai ba a'a to kashi kashi ne a cikinsu akwai wanda sun yadda da kai sun musulunta sun aminta a cikinsu akwai wanda sun kafarta da kai gabaki ɗaya ba su yarda ba sannan akwai a cikinsu wanda saka sakiya wai sun yarda da wani ɓangare ba su yarda da wani ɓangare ba su ne da Allah ta laifi a fatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd suna yarda da wasu hukunce hukunce na shari'a amma kuma wasu hukunce hukunce ba za su yarda da su ba kamar kissa na wani daga cikin su wanda yayi sata aka ce za a kawo shi a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam za a yanke masa hukunci to shine uh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi menene hukuncin wanda yayi sata ko yayi zina a littafin ku sai yayi ƙarya ya boye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku je kul hatu bi fa'tu bi tawrati fatluha in kuntum sadiqin aji a kawo taura a karanta abinda ka faɗa din inda gaskiya da aka je aka kawo littafi za a karanta wajen to in an zo kusa da ayar da take wannan bayanin sai yana rufe ta da hannu yana cewa aje gaba aje gaba aje gaba wai kar a karanta wannan aya saboda ayar tana fallaka shi to suna inkarin wani bangare daga ciki suna kuma aminta da wani bangare shine ma'ana wa min al-ahzabi man yunkiru ba'dha haka kuma daga cikin ahzab na larabawa Qurayshawa mushrikai su ma a cikin su akwai wanda suka hada kai na zalunci da kafirci kamar Quraysh da Hawazin da wasu Qatafan da wasu mutanen da suka taro da suka ta suka da Banu Salim da suka hada kansu da Qurayshawa su ma waɗannan duk gabaki ɗaya da suka hada kai akan zalunci da suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama wajen sulhul Hudaybiyah za a rubuta takarda na sulhu sun ce ai mun yarda da cewa akwai Allah amma ba mu yarda da Ar-Rahman ba mun yarda da Allah amma ba mun yarda da Ar-Rahman ba kaga yunkiru ba kenan sun amince da bangare ba su yarda da bangare ba to shine Allah ta'ala yake cewa min al-ahzabi man yunkiru ba'dha cikin rundunonin waɗanda suka hada kawunan su akan zalunci da bata suna inkarin wani bangare na addini wai kuma suna yarda da wani bangare to kaga wannan ba zai cire su ba imani na rabi rabi ba zai cire mutum ba wai yayi imani rabi rabi to wannan mutum bai zama musulmi ba an gane da kyau imani in mutum zai imani zai imani baki daya in ya kafirta ya kafirta baki daya amma yayi imani da rabin littafi ya kafirta da rabi wannan ba musulunci ba qul inna ma umirtu an a'budu allaha wa la ushrika bi Allah ta'ala yake da annabi saka ga musu ni kan Allah ta'ala ya umurce ni da in bautata wa Allah shi kadai bazan hada shi da kowa ba sabani yadda ku kuka yi shirka ilaihi ad'u ga Allah ta'ala kadai nake kira zuwa ga tauhidi zuwa ga ibada zuwa ga musulunci wa ilaihi ma'ab kuma a gare sa shi kadai ne makoma ta gobe kiyama anan zan rayu a wajen kira zuwa gare shi zuwa ga musuluntar da mutane da karantar da mutane kuma duk wannan aikin da nake komai dadewa watan wata rana lokaci na zan yi zan koma gare sa kuma Allah ta'ala zai saka mun da abin da na aikata shi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine da'awarsa wannan shine kiransa umirtu an a'budu Allah wa la ushrika bih an umurce ni da in kira mutane zuwa ga ibadar Allah ta'ala in bautata wa Allah ba zan masa shi hada shi da wani ba haka kuma a gare sa da irin wannan nake kiran mutane zuwa ga tauhidi sannan kuma duk za mu kowa wajen Allah ta'ala Allah ta'ala zai mana hisabi wannan irin aikin shine aikin kowane annabi هو منزود الله سبحانه وتعالى يا تورا شي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة شنو معنى إليه أدعو إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواهم إن شاء الله تعالى لوك الشيء من ذا مطيعنا وبإن الله سبحانه وتعالى يهد أمو ذا وأن آية مبياني أبونا مكفتا يا زمن الله تعالى بأمو wanda muka yi kuskure Allah ta'ala shi yafe mana Allah ya gafarta mana zunubanmu da kurakuranmu marasa lafiya daga cikin Allah ubangiji subhanahu wataala ya ba su lafiya Allah ya sara mana al'amura halin nan da muke cikinta a cikin wannan ƙasa tamu Allah ubangiji subhanahu wataala ya shige mana gaba Allah ta'ala ya gyara mana al'amura Allah ubangiji subhanahu wataala ya kimsa tausayi da adalci a cikin zakatan hukumomin mu tun daga gwamnatin tarayya har da na state har da na local government har ma da na anguwanni da na ina ko ina ina duk wanda Allah ta'ala ya ba sa wani nauyi wata amana Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya sa masa tausayi da rahma yayi wa sa aiki na gari aiki na amana Allah ubangiji subhanahu wataala ya sarka halayen mu Allah ya sanya mana albarka Allah ta'ala ya karbi azumin mu ya karbi ibadan mu ya biya mana bukatun mu Allah ya sarkake mana halayen mu ya sarkake zakatan mu Allah ya arzuka mu arziki mai albarka arziki mai rahma rahma Allah ta'ala ya sara mana al'amura ya sara wa kowa da kowa cikin al'amuransa akwai yan waje da yawa da suke ta aika da sakonnin su sakonnin su suna yin bukatan addu'o'i insha Allah kullum muna saka su a cikin addu'a kuma yanzu muna sa su a cikin addu'a su Allah ta'ala ya biya musu bukata mu ma bukatun mu duniya da lahira kowa yana da nasa bukata Allah ubangi subhanahu ta'ala ya biya wa kowa da kowa da cikin bukatunsa duniya da lahira وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين الفاتح